Masu mu Assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga El Hikaya mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai wucewa. Kofar gwamnati na buɗe take ga 'yan ƙasa da suka haɗa kai da 'yan alkaida don a tattauna matukar za su jingina ta'addanci. Shugaba Jonathan murna ranar demokuraɗiyya shekaru sha biyar a jere. Al Mustapha ya janye karar da ya shigar da Sheikh Khalil kan zargi yana horar da mayar babin diga don kawar da magabtan Jonathan. Jagoran sunna Alhaji Garba mai taya ya yi fatar a kiyaye na gaba. irin wannan sharri aka masa kiraye kiraye da ake barkati a ta soka mutane wani abu a ta haddasa gaba ana fakewa da addinin Allah wannan ba daidai bane a miƙa katin rajistar zaɓe na dindindin sanata ɗan juma goje ya yi kira ga jama'a. a matsayina wanda na san muhimmancin wannan abu ina kira don allah don annabi komin ruwa komin rana su fito su yi wannan abu idan mun fito ba zai rage yawan kuri'an ƙananan hukumomin muna gadara waɗannan ƙananan hukumomi manya-manya ne to za su dawo ƙanana. Kwamitin kuɗi na majalisar da ta ya wanke da zani daga batar da dala biliyan ashirin da sunusi lamido ke zargi. Allah ya wa sarkin Gombe Alhaji Shehu Usman Abubakar rasuwa bayan jinya a London. Nasiru Adamu Ali Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Direct from Washington, the voice To yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na jaskwata yamma da bauchi. Inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna da kuma daɗa kyautata dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Yau ma Zainab za ta ɗora ne daga inda take tambaya ma wakilin biran Mr. Daliop To um, har yanzu dai muna kan maganar sojoji mun fahimci cewa akwai sojojin gona wato waɗanda za ka gansu sun sa kakin soja ne amma ainihin su ba wai sojojin kwarai ba ne ba ka ganin waɗansu irinsu ne suke shiga muku a guraren kunnan Mr. Um, Daliop? Eh, haka mu caji amma in dai har soja zai bari wani haka kawai ya sa uniform nace. kuma ba doki wani mataki a kai ba to wannan akwai damuwa akwai damuwa su da dama mun ji haran kama wasu sai su ce ba ainihin soja ba ne to in ya faɗa haka a da 'yan, ba za mu ji abin da an yi mushi ba ga inda ce ana doki mataki a kan irin wannan mutane da dole wannan abun zai daina sai yana nuna mana kama wasu sojojin sukan sayar da uniform nasu su samu kuɗi hakan saya su ne to kayan irin wannan bai kamata ma bar su a cikin aikin soja ba so gaskiya ne na kira da karfin murya cewa shugabannin sojoji su dinga cekin masu aiki masu aikinsu saboda a magance irin wani abubuwan alhaji baɗejo kana shugabantan wannan kungiya ta ta kautal hori wato a nan ƙasa kun iya tantance wato hanyoyin da barayin shanun nan sukan iya fita da su da inda suke kaiwa da kuma waɗanda ma suke saya ne in ma sayarwa ne da kuma inda da yake kai shanun nan eh wato satan sanu akwai lokacin da ya zamanto gama gari a duk fadin najeriya gaba ɗaya zan ce kowane bangare an ana satan dabbobi amma wato satan dabbobin nan wani area ne wanda gaskiya fi sabilillahi wanda yake duk abinda mutum ya ce zai yi magana a kai sai dai ya yi magana ya barta nan ya kamata a sani saniya dai in mutum ya sata saniya ba wai zai je ya dafa saniyan nan a ɗaki ya cinye ta ba da shi da iyalinsa za a saci saniya dubu daya saniya ta ɓace bat ya kamata a gane a suwaye masu masayan dabbobin nan tukuna na farko ni a ɗan ƙaramin na fahimta akwai lokacin da aka ta kama wasu dabbobi karsanta akwai kasuwannin dabbobi a najeriya nan wanda sun yi kaurin suna nan ake kai dabbobi a je asar idan aka ɗebo sanu daga can ta su mina akwai ɓangaren da za a kai in an ɗebi dabbobi daga nan filato akwai ɓangaren da za a je to wannan mutanen da suke satan dabbobin nan gaskiya fi layi, suna taimakawa domin fitina ta ci gaba domin in fitina ta kare ai satan sanun nan ya kare kenan tunda su sana'ansu ne na satan dabbobin nan amma ni duk laifin gaba ɗaya na ɗorawa hukumomi ne wato masu binciken masu laifi me yasa na ce na ɗora musu ne ya kamata sanan nan fa in aka ɗebe su a gari za a kai su kuma duk shanun da aka ɗiba na tabbatar da cewa ana kai ma hukumomi labari cewa an sa ta sanu wuri kaza akwai eh, guraren binciken kayan masu laifi misali a gurare daban-daban a ko'ina a faɗin ƙasar nan a hanyoyi akwai sojoji akwai 'yan sanda sanun nan idan za a yi da su na lagos ne kwanakin ba mun kama wasu dabbobi a lagos in har za a yi da su lagos cikin point nawa za su wuce tsingayen nawa za su wuce kafin su kai ga sai da wa'annan dabbobin nan kuma akwai mahauta wanda suke na musamman wa'anda suke sayan irin wa'annan dabbobi wanda in aka ɗibi dabbobin nan nan za a je a kai a je a sai da wa'annan dabbobin to amma abun mamaki ya kamata har in ana so a taimakawa ƙasa isa kamar zargin da nake cewa hukumomi ba sa su an ɗiba sanu ɗari sun ɓata an ɗiba ɗari uku sun ɓata an ɗiba dubu goma sun ɓata an ɗiba dubu talatin sun ɓata haba ai wata rana ina je to masu sanu ma ana iya sace su ba bayan dabbobin sun kare domin abun mamaki ne ya kamata a tsaye da wannan al'amuran duk inda aka ɗibi dabbobin nan ba wai ana sai a kasuwanni ake sai da wa'annan dabbobin. ya kamata ma kuma gwamnati ya kamata ta tantance kasuwannin da ake da su na dabbobi guda nawa ne kuma su waye shugabannin kasuwannin nan su barayi ne suke shugabantar kasuwan dabbobin nan ko ko a'a mutanen da suke shugabantar wayannan iri wayannan kasuwannin eh, dabbobin an yadda da su in an yadda da su kuma to me yasa za su bar dabbobi na sata su shigo wannan wannan gurin don shanun ba wai ana sai da su ah, bayan fage bane ne dole ne in aka ɗibi sanu sun kai 200-300 dole a kai su babbar kasuwa to ya kamata wannan abubuwan fa dole a tashi gwamnatoci su sa ido a kan wannan al'amarin ko kuma jami'an tsaro su ne wannan al'amarin ya rattaya a kansu bayan in mutum ya je ya ɗobi dabbobi 500 eh, ya je ya sai da su ha ai to zai iya mallakan kowane irin makami ma tunda makamin ne in ya ɗibi dabbobin don ya je ya mallaki makami ne ya kamata a duba wannan bangaren dabbobin nan lalle ana sata su mun sani kuma mun sani wasu kasuwanni suke sayan wa'annan dabbobi kuma akwai ainihi masu wanda ake kawo musu irin wa'annan dabbobi domin su riƙa saidawa wannan abun dubawa ne abun a tashi tsaye domin magance shi wato ka eh, nuna gazawan gwamnati a wannan bangare ku a matsayinku na al'umma waɗanda kun san kasuwannin nan kun san mutanen nan me kuke yi don ganin kuma kun taimaka koma don akwai waɗanda kila kamar a ce kwanan nan akwai wani da ya zo yake kama barayi a dazuzzuka yana miƙa ma hukumomi ku a matsayinku na shugabanni waɗanda kila kuna hulɗa da al'umma me kuke yi na ganin cewa tunda gwamnati ba ta yi ba ku za ku yi wato uh, eh, makin dunkule magana biyu guri guda zan kuma ba ki su ko kuma zan fayyace miki wani abu a ciki kin ga yanzu misali kamar kwanakin baya ni kan kaina na kama saniya 900 an kamo wannan dabbobi 900 wanda na zo na saida an kama barayin wa'annan shanun an gabatar da su ga wurin 'yan sanda kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To abinda babba ya gani aka ce yaro ko ya hau kololon iccen rimin kan dutsen dala ba fa zai hango ba. Don haka bari mu shiga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne Lamidon Adamawa, Alhaji Muhammadu Barkindu Aliyu Mustapha da rabaran raba na kanti na majami'ar Ikwa ta gani lambawan Kano, sai kuma Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi da ke garin Kaduna. Da farko dai ga Lamidon na Adamawa. Bayan da za a ce komi naka daidai ne mai kyau ne, za ka samu dai wani abu daban. Mu dama muna nan naturally muna kula da komi. duk abin da muka gama ma jama'a za su yadda mu muke kula da batun addini mu muka kula da batun al'adu da sauransu a nan jihar adamawa mun haɗa kai da sarakuna da jami'an tsaro don mu tabbatar da an samu zaman lafiya to wannan haɗin kai dole ne a same shi domin in ba a same shi ba ka waɗansu a ƙasar nan ba su son gaskiya ba su son adalci ka ga mutum ya yi laifi don shi dan wane ne ko abokin wane ne ba za a hukunta shi ba saboda me so saboda haka mu anan muna mun haɗa kai da, da jami'an tsaro in aka bi ko ina haka din ne za a yi kamar yadda muke anan na tabbata za a samu eh, eh, biyan bukata na zaman lafiya da muke nema babban abu dai shine dole ne shugabanni su zama masu adalci masu gaskiya duk wanda ya yi laifi ko ɗanka ne ko ɗan uwanka ne ko gwamna ne ko minista ne a hukunta shi talaka kowa ya ga an hukunta shi to in aka samu wannan talaka wanda ke ƙauye in ya ma tashi yana son ya yi laifi zai yi tunani ya ce a ah, gawa ne minista ma gawa ne gwamna ma ya yi laifi an kamo shi an ga wani retired general ya yi laifi an kamo shi an hukunta shi ni na laifi ai na gama na gama yawo so saboda wannan dole ne ya shiga cikin zukatan mu kuma a gani gashi ana adalci ana, ana gaskiya in ba haka muka yi ba na riga na faɗa na ce i'm sorry ba za mu samu zaman lafiya ba Shi ma rabaran na kanti ya ce zaman lafiya ne kaɗai mafita game da koma bayan arewacin Najeriya. Salamu alaikum Kirista da Musulmi, ni ne mai suna rabe na kanti Equator Ghana 1. Uh, Muna kira ga dukkan dattawan Arewa don Allah a yi wutufa domin zaman lafiya. Ga arzikin ƙasarmu na faduwa, don Allah a gargaɗa da jama'a mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya dukan mu kasuwan mu daya gonakan mu daya tattawan arewa ku tahi tsaye a yi hudu ba domin zaman lafiya magana Allah ta gaya mana Isa almasihu ce salama ta nake baku salama ta nake bar muku ba irin ta duniya ba Yohana sura sha bakwai aya ashirin da bakwai yanzu ko tafiya mutum zai yana ta fargaba ko yana gidansa yana ta fargaba dattawan arewa ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyanku mu fastoci da rabori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya domin Allah ya ba mu amana jagoranci haka na limamai ma Allah ya ba ku amana jagoranci ku rika wa'azi na zaman lafiya ku rika wa'azi wanda zai kawo wa jama'a kwanciyar hankali ba wa'azi na zage-zage ba ba wa'azin ta da hankali ba muna jan hankali da ƙungiyoyi na addinai su zai da zaman lafiya ba firgita mutane a akan tayin hankali shine cin gaban ba limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya mun san su muna taro da da su domin zaman lafiya tsakanin kirista da musulmi bai kamata ana kashe-kashe ba bai kamata ba bai dace ba muna roƙon gwamnatin ƙasar mu kuma ta sauƙaƙa kowa ji daɗin rayuwa don Allah don Allah a mori kuɗin ƙasar nan domin talakawa ji daɗi takin zamani a noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa don Allah muna roƙo yan arewa kasar nan Najeriya gaba ɗaya daraja ga ma'adanai ga arkin ƙasa don Allah muna roƙonku da mu rabori na addinin kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya amana ce Allah ya ɗora mana na rikon jama'a mu yi aminci mu yi aminci duka mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana tara jama'a mara aminci kuma yana kora jama'a Allah ya ajiye mu kabilu daban-daban haka ya nufata haka kuma yake so saboda haka abin da Allah shirya kada mutum ya gaba da shi ubangiji Allah ya sa kasar mu da tsore ubangiji ya sa mana albarka amin sun amin nagode shi ma dai Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi cewa ya yi matsawar babu zaman lafiya to arewa ta yi hannun riga da duk wani nau'in ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau mu 'yan arewa manya da Biski, ɗaya da shugabanni da malamai da duk wanda abin ya shafa ina son mu gaya muku cewa ku sani ba. duk najeriya ba mu da wani yanki sai arewa kuma arewa na ita ta tamu musulmi ne ko kirista to mun kokarin zaman lafiya mun kokarin haɗa kanmu mu raya wannan yankin namu ba mu da inda muke alfahari da shi sai wannan ne abin da ya kamata kowa watsar da wata gaba ko wani zuga da yake yi a cikin kunnensa ya yarda shi ɗan arewa ne kuma arewacin najeriya da aka haife shi nan mai ƙasa su bai da wata wani ta wannan a yi ƙoƙari a zauna lafiya a haɗa kai ƙabilu daban-daban kamata ya shugabanni masu zama zuwa kira mutane ana tarurruka to a shiga ayyuka a kira mutane da yarukan su a ja hankali mutane su zauna lafiya su haɗa kai su tabbatar da wannan kasa ita ce ƙasa wanda yanki shine yanke su su yi ƙoƙarin kawo yadda wannan yanki zai bunƙasa yadda wannan yanki zai zama yanki mai albarka kamar yadda yake yan farko wannan shi ne babban sako kuma muna fatan shugabanni za su daure yan manyan yan siyasa za su daure malamai ma za su daure a yi kokari a haɗa kai a zauna lafiya dama abin da ake ce ma jihadi ka yaƙi abubuwa guda hudu su ake ce ma jihadi ka yaƙi dai sama ranka ita kanta zuciyar ta yaƙe ta haka kuma ka yaƙi shaidan haka kuma ka yaƙi duk wani abu wanda ke zai zo ya ɓata muku ke ku yi kokari ku zauna lafiya ko kun arewa da sarakunan arewa da duk wani dai wanda yake wani abu ne a arewa to ya tabbatar da mutunci ciki ne zaman lafiyan arewa matasa a samu musu aiki ne kuma babban abu a yi kokari a buɗe makarantu ko da yaƙi da jahilci ne don su yi kure ba su yi karatu ba to ko da shi ne a buɗe mutane su iya rubuta sunayensu su sai iya karanta in an rubuta wannan lalle ne a yaki jahilci don a samu zaman lafiya don a samu haɗin kai don a samu ci gaba na wannan rayuwar da muke tare da ita babu wani abu da za a yi shugabanni kuna kallo makarantu sun lalace to ina ne za mu samu ci gaba a yi ƙoƙari a raya makarantu a karantar da matasa a karantar da yara don su ne shugabanninmu a nan gaba to ana shugaba baya da ilimi saboda ta yi kokari a rayuwar waɗannan abubuwa don a samu zaman lafi da can arewa suna kokarin noma kuma shi ne sana'a su kuma da ganga aka kashe sana'ar noma to a yi kokari a farfaɗo da wannan sana'a don mutane duka su samu abin da suka yi kuma rashin aiki shi ke kawo fitintin rashin aiki shi ke kawo kada ana tsaye murya ana neman a kai duka a yi kokari a kashe wannan ai kokari a wannan lokaci ba lokaci ba ne na faɗa lokaci ne na ci gaba lokaci ne na fahimtar juna don a samu zaman lafiya lallai ne in ma mutane ne a masallatai ne a caci caci a duk awa mutane orientation na zaman lafiya don su san haƙƙin da ke kansu kuma su san haƙƙin da ke nasu ne don su san yadda su zama lafiya a koma a guda. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.